Assalamu alaikum wa rahmatullah. uwa barkamu da safiya da fatan mun cikin ƙoshin lafiya. So sidira sun buɗe um, yadda mutum zai je shi ya yi ya sa hannun jaransa ta yadda zai na samun uh, reward misali. Lalan kasuwancin da za a yi a wannan project idea wannan da suka ce on 18 ina ganin gobe kenan ko? eh gobe kenan to tun ne sun bude shi wannan abin nan muna fatan insha Allah gobe za su yi launching ta wannan a ah, Dex Nas kenan to yanzu sun bude shi wannan gurin a ah, wurin shi wannan sahanan jari da suka bude so amma kuma sai iya only verified account ne za su iya yin sa kamar yadda insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai je shi yayi ya sa shi jarin jarinsa a cikin su waɗannan kamfanin misali bari shiga cikin shi kan hisidira nawa kenan misali idan ka ga cikin sidira naka sai ka yi ga can sama sidira start din nan an innovative launch pad din nan which sidira ok within the sidira holding ecosystem to sai ka shiga misali kamar haka idan ka shiga ah, za ka iya sacin ga sunan mutanen mali kamfanin da kan gashi na ni na farkon zan shiga decentralized free launch ah, platform with cryptocurrency payment din nan to sai ka taba shi misali kamar haka Eh, idan ka taɓa shi misali kamar haka gashi nan an yi depositing a cikin shi wannan project nasa a ah, sidira kwaya dubu goma sha tara eh, to sai ka scroll down in ka scroll down can ƙasa ah, in ka can ƙasa yauwa sai ka ɗan tura nan gurin gefe haka shi nan ah, in ka zo ka nan gurin nan gurin biyu contributors nan to gaban shi kadan gashi saman nan an saka a control boot sai ka shiga haka zai ce da kai go to wallet sai ka taɓa haka yawwa idan ka shiga zai da kai kan wallet ɗinka sai ka saka total amount da kake so misali ni yanzu zan iya saka musu kaman gwada 200 kuma um, mm, haka ne barin sa 200 kawai sai in sai next ai ga hinan zan na samun akwai mission ina zan na samun um, um, to gashi nan dai anyway gan dai na sa squire kwaya ɗari biyu eh insha Allah so sai ne confirming gashi nan ina sa hannun shiya ɗina to ga na samu squire kwaya ɗari biyu yau transaction successful yau gashi nan ni ma yanzu na shiga cikin members na shi na shiga 17 ga watan august karfe shida da minti hamsin da uku date kenan yawa network fee kuma gashi nan 0.0105 sidira yawa to yanzu kaga sai ne closed kawai yawa gashi nan dan abin da ya rage a cikin wallet din nawa kenan yawa zan iya kuma komawa baya again na koma baya sai in je in shiga cikin a ah, cikin shi wannan project nasa sai in shiga kamar haka to shi nan kaga har ya karu da can iya a sidira kwaya dubu goma sha tara ga yana yanzu daga shiga na don sa masa kwaya ɗari biyun nan shi nan har ya karu ya tafi da wurin ɗari uku da talatin da ɗaya to wannan shine hanyar da mutum zai bi shi ma ya je ya sa a hannun jarin shi amma fa ka saka idan har ka san cewa kana da sidira da yawa to ina mai advice ɗinka akan ka saka da ɗan dama saboda kai maka na ɗan samun commission ɗin da ɗan dama yawa Wannan shi ne, ah, Ubangiji Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya, to wannan shi ne, Allah ya samu dace.